yau litinin talatin ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da talatin da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi a hadisul buguya wallafan abu abdurrahman dosowi ismail bun akibu ahmad jibril Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar da yadda muka sani wannan littafi takhriji ne na littafin buguya wanda wannan littafi ne da ya shahara ana karanta shi a zaure a ƙasar hausa mala ya zo ya mana tarihin mawallafin wannan littafi a sheikh ismail bin abi bakar allah maɗaukin sarki ya gafarta mai allah ya rahamshe shi idan ba manta ba muna nan a ƙarƙashin babin da ke bayani akan at-targhibu fin nikah kwadaitarwa game da yin aure mun gane mala ya kawo mana ayoyin alkur'ani mai girma da suke tattaunawa akan kwadaitarwa sannan ya biyo baya da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda suke tattaunawa akan lalle ana kwadaitar da al'umma annabi akan cewa lalle su samu su dage su ga sun yi aure Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Malam ya ce, Ƙalal musannif rahimahullah, marubucin wannan littafi Allah maɗaukin sarki ya rahamshe shi ya ce, Wa ƙala Mu'az bin Jabalin radiyallahu anhu, Mu'az ɗan Jabal, Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce, Salatul mutazawwiji afdalu min arba'ina salatan min gairihi. Mu'az ya ce, Sallan mai mata ya ninka ya raba ya ninninka sama da so arba'in na sallan wanda bai da mata mun gano wannan da kyau ko in mai mata ya raka arba'in a ya raka ɗaya kai mara mata sai ka raka arba'in za ka kamo shi ina fatan mun gano wannan da kyau salatul mutazawwij afdalu sallan mai aure ya fi min arba'ina salatan ninkin ba ninki na salloli arba'in min gairi wannan shi ne hadisi na tamanin da uku cikin jeren giyan hadisan littafin buguya ashehul akibo ya ce ƙultu lam aqif alaihi inda ahadin ya ce duk binciken da ya yi shi dai a haƙashin gaskiya bai gano malamin da ya ruwaito wannan karatun ba wannan karatu zahiratun alamatinihi mala ya ce kara. ya bayyana ƙarara a cikin matanin wannan hadisin mana hadisi ne munkari wala ashukku fi butulanihi mala yace ko shakka ba na yi wannan ba hadisin manzon Allah bane kun gano wannan da kyau ko wannan batulil la asla lahu kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa malam bai ma tsaya wata wata akan shi ba ya tabbatar da ba hadisi bane ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Ƙalal musannif marubucin wannan littafi a Sheikh Ismail bin Abi Bakar, Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi, yake cewa, Waƙala buna Abbas radiyallahu anhu, Ibn Abbas Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce, Tazawwaju, ku yi aure, fa inna yawman ma'at tazwij, domin yini ɗaya tare da aure, kun gano wannan da kyau ko? Kun gano wannan da kyau ko? yini ɗaya tare da aure, khairun min ibadati alfi amin, ya fi alheri sama da ibadan shekara dubu. Mun gano wannan da kyau ko? Ka yini kana da mata kawai daga safe zuwa rana ta faɗi, to wannan yinin ya fi ka shekara dubu kana ibada. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Hadisi na tamanin da hudu cikin jeren giyar hadisan littafin a Buguya. Ƙultu, Malam Akibo ya ce, Huwa ka sabiƙihi, shi ma kaman ɗan uwan ɗayan ne, lam kif alaihi ya ce, Wallah bai ma ga wanda ya roto shi ba duk duniyan ilimi. Wala ya odo an ya kona mawdu'an, ya ce, Duk yanda aka yi wannan hadisin, lalle hadisin ƙarya ne. Kun gano wannan da kyau ko? Ƙirƙiran shi aka yi ƙarya ne aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Hakikanin gaskiya Malam Akibo yana ta an san gwagware ba. mun gano wannan da kyau ko da dai ya bauku cin da an yi an yi amma cin da bai tabbata ba daga annabi yi ma annabi ƙarya haɗari ne domin ya ce duk wanda ya mai ƙarya tali kujeran shi a wuta to kawai dan ka burge ko ka bada haushi sai kai ƙarya ka je wuta gara ka faɗi gaskiya a yi maka ihu ka je aljanna Allah ya sa mu dace قال المصنف رحمه الله shi sa jama'a ko sharhi ba za mu yi waɗannan با ƙaryan ba ba abin da ya haɗa mu da su mun gano wannan si nasu wajen mi mu wajen marubuci wannan littafi a sheikh ismail ɗan abibakar allah ya gafarta mai ya ce قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ashabihi annabi ne ya ce ma wani daga cikin sahabban shi alaka zaujatun kai ko kana da mata Ƙalala. sai ce a'a bai da mata Ƙala. sai ce wala jariyatun kana da kuyanga ƙala wala jariyatun ya ce gaskiya ko kuyangan ma bai da ita ƙala sai ce wa anta musirun bi kuma kana da wadata na dukiya ƙala wa ana musirun bi khairin ya ce kwarai da gaske Allah ya wadata man ina da yadda zan iya yin aure ƙala sai ce anta min ikhwani shaitan to kai kana daga cikin ‘yan uwan shaidan walau kunta minan nasara da dai kai daga cikin kiristoci kake, lakunta min ruhubanihim, da ka zama daga cikin manya-manyan ruhubanansu malamansu. Wa inna min sunnatina, ya ce domin yana daga cikin sunnanmu an nikah, aure na daga cikin sunnarmu. Shirarukum uzzabukum, mafiya sharrin cikinku su ne gwagwaronku, wa arazila mautakum uzzabukum tozartattun gawanku, mutum ya kwanta ya mutu ya zama mafi tozarci da wulaƙanci, to in ka gawon goro, to magana ya ƙare. Mun gano wannan da kyau ko. <laughs> Eh mana, in kana neman babban asharari a duniyan nan, kadi ka bincika, ka bincika ba gani ba, in ka ce, kai kana da mata ya ce bai da shi to kaga asharari. in kuma kana neman wulakantacciyar gawa a duniya ga ce ai na wannan goro ne to kaga ɗaya wannan shine hadisi na 85 min nuzhatil majalis yace ya ɗauko wannan karatu cikin littafin nuzhatil majalis ne qultu mala akibo yace hadisun munkarun wannan hadisi ne munkari o gano wannan da kyau an kwaci kenan hadisi ne munkari <laughs> bai tabbata ba kai da ji irin waɗannan karatu kai ka sa wani makareci ne ya je wani ƙauye kawai rika lissafo sunan mutane ya ta annabi ƙarya kawai Allah malam dan ya ci kasuwa wasu suna cewa ne sun ga mutane sun nisanci aure to suna son mutane su mar maza su aure sai su rika girkir waɗannan ƙarerin suna faɗi haka da aka tambaye Nuhul jami'a, wai me yasa kuke ƙarya ne kuke cewa annabi ya ce falalan sura kaza falalan sura kaza sai ce wai sun ga mutane sun kaurace mu karatun alkur'ani ne so kuma suna son su dawo da mutane kan karatun alkur'ani sai suka rika girkiran ƙarerayi jama'a sai da ƙarya ne za a ce mutum yi addini ina fatan mun gane a gaya mai gaskiya mana duk yanda ka gina mutum akan ƙarya kai ta baibiye shi akan ƙarya ya da kai ku wallahi komin daren daɗewa zai gane kuma wallahi zai gudu ina fatan mun gane wannan da kyau kowa gaya mai gaskiya kawai in ka gaya mai gaskiya ce bai gamsu ba ko ƙyale shi wallahi in ya tafi ma zai dawo Allah ya sa mu dace wannan ya ce akhrajahu Abdurrazzaq Abdurrazzaq ya fitar da shi a Kitabul Musannaf a lamba hadisi na dubu goma da ɗari hudu da ishirin da takwas fin babu wujubin nikahi wa fadlihi a babin da ke bayani a kan farlancin aure da falalan aure wa anhu ahmad fil musnad daga gare shi ne al'imamu ahmad ya fitar da nashi ruwayan a cikin kitabul musnad a lamba hadisi na dubu ishirin da ɗaya da ɗari hudu da tamanin da takwas min tariki makholin an rajulin an abi zarrin radiyallahu anhu wa haza sanad mala yace wannan isnadi da'ifun jiddan isnadi ne mai rauni kwarai da gaske li jahalatin rawi an abi zarri saboda mai ruwayan da ya ruwaito hadisin daga abu zarri majahuli ne ba a san shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu walahu shahidun yana da wanda zai ɗan ƙara mai ƙarfi lakin nahu da'ifun shi ma ɗan uwan shi ne mai rauni Wahuwa huwa inda tabarani ya zo a cikin ruwayan al-imamu tabarani wa abi fa akhrajahu tabarani fil kabir al-imamu ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir a lamban shafi a lamba hadisi na ɗari da hamsin da takwas a jiz'i na sha takwas shafi na tamanin da biyar wa abu ya'ala abu ya'ala ma ya fitar da wannan ruwaya a lamba na dubu shida da da da takwas hamsin ɗari shida, min ɗariƙe bakiya bin walid an mu'awiyat bin yahaya an suleiman bin musa an makaholin an ghadifin bin haris an atiya bin busrin almazini wa bakiya bin walid mudallisun shi wannan mudallisun ne yana ta lisanci wa kada ana ana hona kuma ya yi an ana ya ce an wa ma ata mudallisan nau'ani al'awwalu iskhat lishehi wa wa'an, yankula amma fawqahu bi an wa an والثاني لا يسقطه لكن يسب أوصافه بما به la yan arif ba haka bai kuni ya ce ba shi yasa an ana ya mutu murmus Allah ya sa mu dace waka za mu awiyat ibn yahya wa huwa wa huwa as-sidifi haka shi kanshi yahya Mu'awiya ɗan Yahaya as-Sidifi ifun. shi ma mutum ne mai rauni ƙala bunu ma'in fihi ibn ma'in ya faɗi dangane da shi Ya ce la shai'a. shi ba wani abu ne. Dole nan ƙawa'id duk muna karanta su sannan kuma cikin cikin raga ba fi nuhu ba. malam zai zo bayyana mana in suka ce wannan laba, asabihi lashe, tafin wahin da sauransu wai me ake nufi da su kuna gano wannan da kyau ko wannan malamin ba karamin kokari yayi ba ko ba karamin taimakon al'ummar musulunci yayi ba domin wannan littafi ya karba a ƙasan Hausa ko kuma ma duk Afirka fa ana karantawa ana wa'azi da shi ana hudu ba da shi amma kuma kaji irin hadisan da ke cikin shi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko shine wani dan auta sai zo sai ya ce to ai shirme yayi ai bai yi kaza bai yi kaza ba a'a ba surutu zaka yi ba shi da ya ga wani ya rubuta ya ga yayi kuskure sai ya sai ji alƙalami mun gano wannan da kyau ko sai ya gyara kuskuren kai ma yanzu in ya yayi kuskure ai fagen abu ɗaya yake kai ma ja naka alƙalamin mun gano wannan da kyau ko sai ka huɗe shi kamar yadda ya huda Sheikh Ismail ɗan Abubakar kuma duniya ta karba ta ce eh yayi ina ba mun gano wannan da kyau kai kuma sai kai naka at taalikatar rabiya ala tari ala tariqul janna fi a hadisul bughya kai kuma sai ka sa manaka wannan ina fatan mun gano wannan da kyau ka dan mai ta'aliki kai mai yan raki sai mu gani in ka in zaka yi kwatan kanka na kasa gane hassada jama'a ba mai littafin ake ma hasada ba wai ku da ake karantarwa ko ake ma hasada wai dan me za a karantar da ku waɗannan littattafan da za a koyar da kai yanda ake yin a aikace kuma ana karantar da kai mustala a aikace yadda za a gane yadda abin yake kenan nan gaba ba za a zo a zaunar da kai a ma mulkin mallakan mulku mulukiya na malantan shirme ba sannan an koya maka yadda ake abin wani zai zai ma ƙarya ne Allah ya saka malamin nan da alheri wa qala abu hatim abu hatim yace huwa da'iful hadis lalle wannan a duniya hadisi mutum ne mai rauni fi hadisihi inkar mala yace a cikin hadisin shi akwai abubuwan da yake ake inkari matuka وقال أبو زرعة الرازي ليس بقوي أحاديثه كلها مقلوبة شدي حديثاً شي ينا كاس مقلوبين وقال النسائي الإمام النسائي شي متروك الحديث دي إن يكاو حديثي حديث شي متروكي تومي متروكي ما واحد بين فرد وأجمع أولي ضعفه فهو كرت شي نمتن ɗaya da ya حديثي ما واحد wahidin فرد شي shi ya kaɗaita da wa ajima ole afihi. kuma duk malamai suka haɗa kan raunin shi fahuwa karat ina fatan mun gano wannan da kyau fa karat karaddin kenan wa qala ibn abbas eh, ibn hibban ibn hibban yace munkarul hadisi jiddan wa awrada lahu hadha al hadisi min kitabihi al majruhina ko ma da yazo littafin shi kitabul majruhin sai da ya kawo wannan hadisi ya kafa hujja da shi wa auradahu aidan ibn al-jawzi fil ilal mutanahiya ibn al ya kawo shi a cikin littafin shi mai suna ilal mutanahiya wa shaukani fil fawaid al-majmu'a fil ahadith al haka al-imam muhammad ibn ala shaukani a cikin littafin shi mai suna fawaid al-majmu'a fi ahadith al ya kawo wannan ruwan yara ragargaje ta wa kaza al-sheikh muhammad nasiruddin albani a cikin littafin shi mai suna silsilatul ahadith ad-da'ifa wa asar wal mawdu'a ko wa asar as-sayyi al umma a lamba hadisi na 2511 juz'i na shida shafi na sha faraji'uhu fa innahu muhimmun yace kaje karanta silsila da ifa yace yana da muhimmancin gaske ina fatan mun gane jama'a kun san Allah kun ga karatu ko shi ma shi fa dalibi abin da ya kamata ya je ta sa gaba hayaniyan gari ko ba ruwanka da shi wallahi in kai tsaya ma hayaniyan yanzu ko sanda hayaniyan zamanin ka zai zo baka da bakin yin shi ina gaya maka wallahi kar ka suke ka shiga saboda duk shekara ɗaya biyu uku hudu sabon hayaniya zai taso to in ko baka tsaya kayi abin da ya kamata ba saboda in wancan hayaniyan ta zo da kai za a yi kun gano wannan da kyau ko to wallahi Allah kana kallon hayanin kana son ka sa baki ba zai sawo ba sai dai ka zama ɗan goyon baya saboda ka riga ka yi karambani yau an share ka wani ya taso lokacin karambanin shi bai ba yayi an share shi wani ya taso shi ma an bige shi to in wani ya taso maimakon kana son ka sa baki wala sai dai ka zama dan goyon baya shi ma share shi za a yi da izinin Allah kun gano wannan da kyau ko to wanda bai da kan gado ko maimakon ya ji ya tsaya ya nannagi karatu yi abin da ya kamata wallah sai a ta yin zamani ba shi shine sai ga malami ga malami har malami wallahi malam ya zo ko labarin shi ba a yi kun gano wannan abin mamaki wallahi malami na gani wajen wa'azin ƙasan nan da zamanin Malam Abubakar Mahamudu Gumi in an ce wannan malamin zai zo wajen wa'azi to magana ya ƙare wallahi malam na gan shi wai a fada ana wa'azi wallahi ko jan zama ba ba shi ba me yasa me yasa wallahi malam karatu ya yake yi duk inda yake hayaniya a garin na ya sa kanshi a ciki hassan da mala albani ya zo ya fara yin rukuya wai har shi yake yin kasa da ke mala albani raddi yana hada kasa ya hada kasa ya hada kasa ya hada kasa da ya je ya karatun shi wallahi malam da ya zauna lafiya ga tsufa ya kama shi ga ba abun hannu sannan kuma ga malantan ta ci wannan abu akwai abin damuwa cewa wallahi ba dan karami ba naga gashi yazo zo su ne izalan nan fa wallahi su ne suka tallata ta amma wallahi gaba ɗaya ko kallon shi ma ba yi ya je ya gaida malaman kawai sun gaisa da shi kuma ba san shi ba da ya je ya yi karatu ko na rantse da Allah da har yau ana damawa da shi ko da wasu ce ba su yi da kai wa za su koma ce ku zo kai muke yayi yanzu isa jama'a ku dage ku yi karatu ni shawara nake baku. hayaniyan yan siyasa ko kan ku shiga ‘yan duniya in sun ɗauko hayaniya kar ku shiga, in an ɗauko shirman kaza kar ka shiga, ana nan sai a ɗauko hayaniya, yanzu misali ran nan ina zaune aka ce an zo an yi mana bohol a masallacin nan, na rasa inda aka yi shi, a cikin masallaci ne aka yi, ko a sama masallaci aka yi, ko a ina aka yi shi, mutanen unguwan dai ba su gani ba. Mu koma yanzu mu ce gaskiya ne ko ƙarya ne, ai akwai abin kunya kuma, sai a koma mu koma mai ta rigima da ‘yan siyasa, rabu da su, akwai ranar rigima yana nan zuwa. To amma ɗan adam bai da haƙuri ne, in ka zama baka da haƙuri ko wala sai an yi winin ɗinka. yasa ku dage ku yi karatu wallahi, don Allah ku je da malam ke bin waɗannan hadisai yana bayani kai ka ce. Me yanzu albani ya kwanta ya shekara goma sha, amma har yau ana yayin shi. Haka ake yi a yi malam, ka tashi kai karatu wallahi, duk wanda ya zo maka da shi maka ce Allah malam rabu da ni. Inda kai kai katin je kai ta hayaniya ni kuma karatu zan je zan yi. Isa ina jin tausayin matasa da zan ga gaba sun shagaltar da kansu. Allah ya shiryar da mu. Mala ya ce, wa kamata ra'ayyuhal ƙare, fa innal mu'allif rahimahullah lam yukharrijil hadisa ya ce, ya kai mai karatu, inda za ka lura da kai da kyau da gaske, marubucin wannan littafi a Sheikh Ismail ɗan Abibakar bai yi takhrijin wannan hadisin ba. Bal azahu ila kitab, ya danganta zuwa ga littafin Nuzhatul Majalis ne kaɗai. wa huwa kitabun yasuqu fihi a ahadithun bila sanad ya ce, To, ai wannan littafi ne wanda marubucin littafi yake kawo kawai hadisai ba isnadi, wa huwa muli'un bi ƙasas bi ƙasas batila, da ce littafi ne da yake cike da ƙisoshi na banza, wa khurafat da hayaniya, wa hira da shirme la asala laha wanda ba su da asali min dinin azza wa jalla cikin addinin Allah. wa ma aksaru man yu'jibuhu mithl tilkal kutub yace amma abin ta takeici mutane da yawa waɗannan littattafan burge suke suna kayatar da su kun ga littattafan nan na mawa'is na wa'azozi da aka rubuta da siffan waƙe duk akan irin waɗannan hadisan shirme da kisoshin banza aka gina su amma za ka rika jin maganganu masu daɗi da jan hankalin mutum kaga mutum ya yi la'asar yana karanta su ka ƙara rayuwa ga kawai kana ma annabi ƙarya wajen kana son ka burge jahilai suna ma tafi ina fatan mun gano wannan da kyau jahili dan yi ma tafi ba neman yake hallaka ka ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu qala al-musannib rahimahullah mala yace marubutu wannan littafi Allah ya ji kanshi yake cewa wa fi kitabil baraka ya zo a cikin littafin albarka anan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi cewa man tarakan nikah duk wanda ya ma'aure ta waye, muhafatal iyal wai tsoron tara iyali falaisa minna wannan bai tare da mu wa yuwakkilu Allahu bihi malakaini sai Allah ya wakilta mai wasu mala'iku guda biyu yaktibani baina ainihi wanda za su rubuta a saman idan shi nan sai su rubuta mu mudayyi'un sunnatallah kun ga mai tozarta sunnan Allah Abishir bi qillatir rizqi ana maka bushara da ƙarancin arziki kun gano wannan da kyau ku? wannan ne hadisi na shida, ƙultu mala akibo hadisun hadisin ifun, wannan hadisi ne mai rauni A kharaja dailimi al-imam ya fitar da shi a cikin musnad firdaus a lamba na 2765 biyar lafzin man taraka tazwij duk wanda ya bar aure makhafatal iyal domin tsoron tara iyali falaysa minna min hadisi abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu marfu'an wa fi sanadihi mala yace cikin isnadin wannan hadisi da jiddan akwai wani mai rauni kwarai da gaske mala yace fafihi isma'il buna abi ziyad cikin shi ma akwai wani mai suna isma'il dan abi ziyad wa huwa Ismail ibn Muslim kama ƙala dara kutni wa huwa matrukun wa zahir annahu yaqsudu al-makki yana nufin Ismail bin Muslim bin Abi Ziyad al ina fatan mun gano wannan da kyau kun je da malamai ke harkan ku shi yasa in ba aikinka ba ne ko ka tsaya daga baya kawai ka ɗauka ka yi aiki wa fihi aidan Muhammad bin Hanafiya al-Qasabi محمد بن حنيفة القصبي قال الدار قطني دار قطني ليس بالقوي وقد قال العراقي حقيقة الإمام العراقي يفد أشكال لتابين شميسونا مغن الأسفار جزء نبي شافي نشرن أكو رواه أبو منصور الديلمي يتي أبو منصور الديلمي يفتد ون الرواية من مسند الفردوس أتكم مسند الفردوس من حديث أبي سعيد bi sanadin da'ifin ce da isnadi mai rauni kun gano wannan da kyau ko tun da muka fara karatun yau gaba ɗaya ba mu karanta wani hadisi lafiyayye ba mun gano wannan da kyau ko duk wanda aka ɗauko to kawai sai gan shi gashi ga irin shi qala al-musannib rahimahullah mala yace marubuci wannan littafi a Sheikh Ismail dan Abi Bakar Allah madaukin sarki ya ji kan shi yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah yace mastafa dal mu'min da takwalla mumini bai taɓa samun wata fa'ida mai gwaɓi ba bayan da Allah maɗaukin sarki mai baiwa da taƙawa khairan min zaujatin saliha sama da ya samu mace ta ƙwarai, in amaraha a ta'adhu, muddin yi mata umarni sai ta mai biyayya wa in nazara ilaiha sarradhu, in kuma ya kalle ta ta faranta mai rai wa in aqsama alaiha abarrathu in ya rantsuwa ya faɗi magana a kanta za ta kubutar da shi wa in gaba anha hafizarhu fi nafsiha wa malihi in kuma be nan za ta tsare mai kanta kuma ta tsare mai dukiyan shi ina fatan mun gano wannan da kyau matan arziki kenan amma matan da ba matan arziki ba inda za ka ce ai aka je za ta da wance ta ce kaza ko ta yi kaza sai a zo a same ta sabanin haka ne mun gano wannan da kyau ku kuma sannan ta wulakanta dukiyan shi ta almubazzaranci ta ƙi kiyaye mai komi kun gano wannan shi yasa mata ga da su kula da wannan da ake cewa ki kula da kaza bakin ki aiki ba taimakon ki aiki ki zama mata saliha daga sanda kika auri salihi ke salaha ranar kiyama waje ɗaya za ku zauna aljanna ai mun gano wannan da kyau ko Allah ce wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikati yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ma uqubad dar amma da yawa sai su ga su arabu da su kawai abinda su ga dama za su yi za su yi to shikenan in kin mutu abin da aka ga daman yin maki an maki kake zargi kowa wannan hadisi na tamanin da bakwai kenan cikin jeran giyan hadisan littafin buguya rawahu ibnu maja ibnu maja ne ya ruwaito shi Kultu malam akibo ce hadisun hasanun wannan hadisi ne hasan akhrajahu ibn majah ibn maja ne fitar da shi a lamba na 1857 fin nikahi a littafin da ke bayani kan aure babu afdalin nisa'i a ƙarƙashin babin da ke bayani akan macen da tafi kowace falala wa tabarani fil kabir haka al-imam tabarani ya fitar da wannan ruwaya a cikin mu'jamul kabir a lamba na ɗaya a juz'i na 8 lamban shafi na ɗari biyu da da biyu, min tariki Ali bin Yazid an kanil kasimi an abi umama marfu'an wa haza sanadun da'ifun male ce wannan isnadi ne mai rauni qala yahya bin ma'in yahya Ɗan ma'in yace Ali bin Yazid an al an abi umama hiya di'afun kulluha wannan gaba ɗaya hanyar masu rauni ne baki ɗaya wa Ali bin Yazid haza wa huwa alhani shine alhani qala fihi abu zur'a abu zur'atul razi yace laysa biqawi wa al-bukhari munkarul hadis bukhari yace munkari ne a duniyan hadisi za'ifun, ko mai rauni ne mun gano wannan da ke ku wa kazar rawi an ali haka wanda ya ruwaya daga ali wa huwa usman bin abi al-atika da afahu qaumun yace malamai da yawa sun raunata shi lakin lil hadisi shahidun jayyid sai dai wannan hadisi yana da wanda zai ƙara mai ƙarfi inda Abdulrazak a wajen ruwayan abdurrazak a cikin aljame lamba hadisi na dubu ishirin da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya bi mithlihi fi haƙƙin rajili alam lamra'atihi a babin da ke bayani akan haƙƙin miji akan matan shi lakinnahu mursalun an mujahid an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai dai ruwayan mursala ce mujahid ne ce manzan Allah ya ce walahu shahidan akhar sahihun aidan inda nasa'i sai dai yana da wanda zai ƙara mai karfi ingantacce ne shi a cikin ruwayan al'imamun nasa'i a jiz'i na shida shafi na sittin da takwas fin nikahi a babin da ke bayani kan aure babu ayyun nisa'i khair a ƙarƙashin babin da ke bayani akan waye cikin mata wacce ce fi alkhairi mun gano wannan da kyau ko an abi hurairata marfu'an bilafzin ya zo a cikin ruwayan abu huraira daga annabi da lafazin ƙila li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce ma annabi ayyun nisa'i khair cikin mata wace ce tafi kowace alkhairi qala sai annabi ya ce allati tasurruhu ina idza nazara ita ce wacce kana kallanta za ta faranta maka rai ba kalle ta kicin kicin da fuska ba tana kuna hada ido kawai zai ka yaya ne wato ti'uhu idza amara kuma kana cewa za ta yi mun gano wannan da kyau ko wala tukhalifuhu fi nafsiha sannan duk lokacin da ya neme ta ko ya bukace ta da wani ba ta saba mashi ba wa maliha da dukiyanta ma ya karahu mun gano wannan da kyau ko in tana da kuɗi ba ta amfani da kuɗin je ta abin da bai so ba za ta je unguwa san da bai yadda ta je ba duk wani abin tsiya ba za ta yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ya ce matan arziki amma za ta unguwa ka ce kar ta je ta kama hanya ita sai ta je wannan ba matan arziki ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau in ga al'amuran duniya suna kukkulle maka ko kakkar yardar kanka ita ce ina fatan mun gano wannan da kyau bala'i ne ke saukan mata ake san maka Allah ya sa mu dace malam ya ce wal umdatu fi tahsinil hadis dariqun nasa'i abin da aka dogara gaba ɗaya wajen kyautata wancan hadisi wanda ibnu maja ya ruwaito wanda mala ya kawo a cikin littafin nan shine wannan ruwa na al'imamin nasa'i wa abdurrazak da kuma abdurrazak jama'a mutane suna jefa kan cikin matsala fa yanzu wannan littafin malamin ya rubuta shine domin tahriji yaya ne in wani zai sai ya ce to ai kawai sai ya kawo hadisin nasa'in kai mashirmanci ne ai mai littafin ya ce wa ya ruwaito shi ibnu maja sai bayanin wannan hanyar tsaf sannan in ma wata bayanin zai ɗauko daga baya yi ya yi shi daga baya kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan shi ne ƙarshe abin da za mu karanta a yanzu sai in Allah madaukin sarki ya raya mu karatu na gaba za mu zo mu tashi hadisi na 88 da allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik